Allahu akbar haruna gombe tare da shi akwai alaramba muhammad nasiru salihu gombe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 الذين كفروا في عزة وشقاق كما لكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعذبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب قتلا wahhab tambaye su allahun mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma ya za a yi falyartaqu fil jundun ma hunalika mahzumun min al-hazab كذبت hmm. قبلهم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الحذاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هذا من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب نعم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق وطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب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 ولا يخفى عليه في الكون خافيا البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة ikiwani fi lahi wa akawati fi islam o hayi kumbi tahiyatul islamiyatul karimatul fadila tahiyata min indi lahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da jaddada godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na jos garin jasawa da gwagwarmaya da shahada kullum idan na zo jos wa'azi na yi wata magana nakan ce ina mai neman shahada ya taho jos idan ba za ka iya tarewa a jos ba amarya ka yi a jos ran da aka zo ganin gida fadar jihar plateau ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci lancin gidauniya ta neman taimako wacce kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa kamatu sunna ta jihar plateau ta shirya asalin wannan taro wa'azi ne da jiha amma ya rikide ya yi birgimar hankaka ya koma wa'azi na afirka wato na dade ina zuwa jos sunan wa'azi amma wallahi a rayuwata ban taba ganin dan adam a garin jos kamar yau ba kuma ni na san ba kowa ya taba ganin dan adam a garin jos kamar yau ba idan ka hau wannan mimbari ka kalla gabar da yamma kudu da arewa za ka ɗauka ba mutane ne zalla ba watakila har da 'yan izalan aljanu aljanu haka sun halarci taron. ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka kuma ga alama wannan taro Allah ya albarkace shi da halartar maluma shugaban kungiyar izala na ƙasa sheik abdullahi balalau karamin tsuntsu da babban gida muna tare da shi a wannan wuri shehu malami mahaddacin alkur'ani mai girma sheik alhassan sa'id adam jos wato wanda ba da dadewa ba ya gama doctorate digiri nashi yanzu ya zama dokta digiri da digirgir da digirdigir kuma kalifan sheik abubakar mahmud gumi a sultan bello ah. muna tare da shi a wannan wuri yanzu nan dr abdullahi saleh pakistan ya gama wazi yanzu nan sheik kuzaima sheik ismaila idris ya sauka daga kan wannan wato lokacin da sheik kuzaima yake wa'azi kallonsa nake farko dai da na kalle shi a rayuwa taba ganin adam a duniya da ya kama da sheik ismaila idris ba kamar shi idan karya nake da Allah ku karyata ni da ka kalli ku zai ma ka ga malam da ka kalle shi ka ga ɗan gidan da izala kayan gado ne da yau kun ga wa'anda za su gaje ta idan izala kayan gado ne na shek ismail idris su waye kamata su gada waye kamata ya gada suwa ya kamata su gada shekku zai ma da izala kayan gado ne ku za a tattara a ba gado mai so ya taho wanda bai so ya san inda dare mashi amma da yake kungiya ce ta addinin musulunci ba gadon ta ake ba ba gadon ta ake ba sai ga wani abun ban sha'awa sai ga shekku zai ma ya hau kan mimbari yana cewa yau ne karo na farko a rayuwarsa da aka ɗora shi kan mimbarin ƙungiyar izala ya hauye wazi izala ikon Allah ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allah ka ji kan shek Ismail Idris Ibn Zakariya Allah ka lullube kabarinsa da rahama Allah ka sa wa matansa da ya bari na aure albarka Allah ka sa wa 'ya'yansa da ya bari albarka ba shakku zaima ne kawai ɗan malam ba suna nan akwai irin su hassan akwai irin su nibras suna nan da dama Allah ka zuba wa rayuwarsu albarka Allah ka kare su da kariyarka Allah ka tsare su da tsarewarka kuma da yardar Allah sun rinka hawa kan mimbarin izala suna ba da gudunmuwa kenan abinda mahaifinsu ya ƙara rayuwarsu yana karantarwa kamar yadda dr ahmad gumi yake tafsiri a sultan bello inda mahaifinsa ya ƙara rayuwa yana karantarwa su shekku ma kamar yadda ya faɗa muku yau ne aka fara amma in allah yadda ba yau ne ƙarshe ba irin wayannan matasa sun rinka hawa wannan mimbari ana baje kolin alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi kuma abin da zai baku sha'awa maluman suna duk inda suke magana su ɗaya ne kowa ya hau mai zaka ji ya ce a rike alkitabu wa sunna sunna sunna sunna sunna sunna sunna to ku saurara a saurara a saurara a saurara ba dogon wa'azi zan yi ba saurara a saurara abin da nake so na tattauna a kansa a cikin wannan dare shine wani rukuni guda ɗaya daga cikin rukunan imani wani rukuni guda ɗaya daga cikin rukunan imani wani rukuni ne wannan shine imani da ƙaddara shine me imani da ƙaddara ba ka zama mutum mai imani sai ka yi imani da me sai ka yi imani da kaddara kaddarar tana da daɗi ko ba ta da daɗi ta dace da abin da kake so ko ba ta dace da abin da kake so ba ta kawo maka maslaha ko ta kawo maka matsala dole ka yi imani cewa wannan kaddara daga wajen wa take daga wajen allah maɗaukin sarki take wannan rukuni yana da muhimmanci kwarai da gaske domin na fahimci har yanzu al'umma ba su gama fahimtarsa ba ba ma jama'a gama gari ba hatta shehunan malamai da dama na gane ba su fahimci me ake cewa imani da kaddara ba sukan yadda da kaddara in kaddara ta musu daɗi idan ba ta dace da son zuciyarsu ba to amma kamin nan Alƙur'ani mai girma ya yi magana a kan kaddara a cikin ayoyi masu yawa alarama fara bamu daga cikin suratul ɗalaƙi Allah madaukin sarki ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu ya wa Allah yaj'al makaraja. Ta tazarci wa zuƙuhu min haythu la yahtasib yawa wa man ya 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amra to kazo qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara waje ta suratul inna kulla shay'in khalaqnahu inna kulla shay'in khalaqnahu wa ma amruna wa ma amruna illa wahidatun kalamhin to je ta suratul fussilat faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn sab'a samawati fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha بمسابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم جيكا هذا سنة الله في الذين كانوا من قبل الله في الذين كانوا من قبل وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا جيكا فرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا على عبده ليكون للعالمين نذيرا gaba mu je gaba allazi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk to ya kai wa khalaqa kulla shay'in faqadarahu taqdira kai dakata tashi daga nan je ka cikin suratu daha kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar ka ba ni gari a baka liket falabista sinina fi ahli madiyana falabista sinina fi ahli madiyana thumma ji'ta ala qadar thumma ji'ta ala qadarin ya musa to Allah ma bar wannan sake tsallakawa cikin suratul hijri wa in min sha'in illa inna na kana ilmu wa in min بقدر معلوم to gwamnan tashi ce ka suratul ra'adi Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa Allahu ya alamu ma tahmilu kullum sai wa ma taqidu larham wa ma zo ka zo. wa kullu shay'in indahu bi miqdar wayannan ayoyi da alaramma ya karanto mana daga Alƙur'ani mai girma wato gaba ɗayansu suna nuni zuwa ga kaddara aya ta farko Allah ya ce wa manyan yattaqillaha duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya allahu makaraja Allah zai sama masa mafita Sheikh Alhassan Said Adam Jos yanzu nan ya sauka daga kan wannan mimbari wannan dattijo mahaddacin alkur'ani mai girma wanda ya ƙara rayuwarsa yana karantar da duniya alkur'ani mai girma da ilimin mukansa yanzu yake maganan ƙazafi da yarfe da kafar angulu da sharri da tsuguni tashi da gutsiri tsoma da kin bibi da kiti pipi da kutu balbal da aka rama kalla kwantar da hankalinka baka da matsala baka da matsala ƙur'anin nan da ka rike rike shi gamgam sunnan nan da ka rike rike ta gamgam ko sunna ko kafar katako matukar ka rike wannan wallahi baka da matsala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja hmm. ku kalli jama'ar da Allah ya tara a wannan wuri banda Allah wa isa ya tara wannan al'umma wallahi banda Allah ba wanda isa ya tara wannan al'umma ya Allah kada ka bari wannan al'umma ta ruɗe mu ya zama ba da kai muka dogara ba ya Allah kar ka bari wannan al'umma ta ruɗe mu ya Allah ka ba mu iko rike ka kai kadai muka dogara da kai ya Allah Allah ya ce abin da zai ƙara maka da shi in ka kiyaye dokokin Allah sai ya ce wa yarzuquhu min haisu la yahtasib Allah zai azurta ka ta inda ba a tsammani kun ga izala da cewa ke in ga shigo zaka tsiya ce haka dai ko ba haka bane daga baya sai Allah ya rufa ma maluman izala asiri ya wadata su sai aka ringa cewa kudi ake aiko musu daga najadu da isra'ila an samu tuka da warwara ko ba a samu tuka da warwara ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kun san wani abun ban mamaki wato wani bawan Allah ya shiga damuwa a gidansa a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wace matsala ya samu babu abinci a gidansa yana kokuwa da masara talauci ya masa daurin has ya masa daurin tantam ya kulle shi ta sama ya kulle shi ta ƙasa yana cikin wannan bala'i sai bala'i na biyu ya ƙara zuwa ɗansa guda ɗaya tallin talsi sai abokan gaba suka sace yaro suka yi gaba da shi yana cikin wannan bala'i ita kuma uwa an ɗauke mata ɗanta ɗaya ɗaya guda ɗaya ta rinka kuka ba ta cin abinci ba ta shan ruwa ba ta bacci mai gida ya ƙara shiga bala'i da ya rasa yadda zai sai je samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ka ji halin da nake ciki manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka da matsala je kai da matarka ku riƙe abu guda uku wasu abubuwa guda uku za ku riƙe annabi ya ce ku je ku yawaita istighfari astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai abu na biyu ku je ku yawaita yi mun salati ku ta surfa mun salati in ji annabi abu na uku ku yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billa ku je ku rike wannan ku jira aikin Allah nan da ke kamo hanya ya dawo gida tana kuka ya ce ke lokacin kuka ya wuce ga assignment daga annabi ta ce mai annabi ya ce <clears throat> kin ji abubuwa guda uku da annabi ya ce mai ta yi nan take tsohuwa ta murje idanunta dama ta sha sunna ta koshi da an ce ga magana da annabi an riga an gama yanzu ne za ka samu dan izala ana hadisi sayi daga bukhari yana to ni na ji ba na ƙi hadisin ba ba na ƙaryata ba to amma saƙo wannan bai san wa ake cewa annabi ba idan annabi ya yi magana akwai mai magana the holy prophet is talking and you are talking who is the oga between the two let me ask you a simple question annabi yana magana a ce ga hadisi a buhari ga hadisi a muslim ka zo kana cewa to ni ba na ki ba to amma an aiko mana sako daga national ba daga national ba ko daga international ne dole a bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bin umarnin annabi dole ne waye kai waye kamar ka waye samu asali ya naka waye samu yabo kamar ka tunda Allah ya yabe ka duk wanda yake kama yi gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi tsohuwa nan take ta murje ido aka zauna aka dukufa ka'in da na'i idan an yi istigifari an yi istigifari sai a surfa salati a surfa salati in an buga salati an buga salati sai a nausa la haula wala quwwata illa billah la haula wala suna yin wannan ba su daina ba sai suka ji ana sallama ana kwankwasa kofa suna zuwa suna bude kofa sai ga ɗinsu Allah ya dawo da shi yaro ya tako da kafarsa ya zo gida ba wanne ya ba su mamaki ba da suka duba baya iya kallon su raƙuma ne da shanu da tumaki suka ce kai yaro ina ka samo waɗannan garke ya ce wa'anda suka kama ni sun ɗaure ni muka je daji suka sha giya suka kwankwaɗe ta suka yi hauka bayan sun gama giya ta bugar da su sosai suka faɗi suka kama bacci ni kuma na tashi na kwance kaina sadab sadab na kamo hanya dabbobin sun fara sabawa da ni sai suka biyo ni ni kuma ba zan iya kora su su koma ba sai na nauso tare da su kun san wani abu buɗe bakin dattijo ya ce to ba za mu taɓa ba sai an je an tambayo annabi ashe kun ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine last resort nan ake mai da lamari idan ka ce wannan abun fari ne na ce baki ne ba rikici za mu ba sai mu tuntubi ofishin manzan Allah mu ji mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ana fada wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamin annabi ya magana sai ga wannan aya da dumi-duminta wa man ya ji allahu makaraja wa yarzuquhu min haisu la tasib wa man ya 'ala alallahi fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadara duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi ya ku bayan Allah in za ku dogara ku dogara gawa ku dogara ga Allah madaukin sarki shi Allah ba abin da ke gagararsa Allah ya ce komi kuma akwai kaddarar da Allah ya sa masa idan ka ga matsala akwai lokacin da za ta wuce gwargwadon sanda Allah ya kaddaro ta bata zo ba sai da Allah ya kaddaro bata tafi ba sai da Allah ya kaddara ya Allah muna roƙonka ka kaddara mana abubuwan da za su ƙara inganta mana addinin amin a aya ta biyu da Allah ya karanta sai Allah ya ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar duk wani abu da ka gani Allah ya ce da kaddara muka halice shi shi yasa tun kana ciki za a rubuta ko tun kana ciki za a rubuta mm. in ka ka zama tela an rubuto tun can Allah ya kaddara in ka zama kafinta an rubuto dan black market an rubuto an rubuto an rubuto an <coughs> duk abin da ka gani sai da Allah madaukin sarki ya kaddaro shi a waccan aya bayan Allah ya faɗi yadda ya halicci sama ya faɗi yadda ya halicci ƙasa ya faɗi yadda ya sa duwatsu komai ya kammala sai Allah ya ce zalika taqdirul azizul hakim azizul alim wannan takadiri ne na Allah maɗaukakin sarki wanda yake mabuwayi sannan masani Allah shi ya kaddara ya ba da gwargwadon halittar wa'annan sammai da ƙasai a cikin kwana shida kamar yadda ya ambata a waccan aya da Allah ya ce sunnatan lahi fil ladzina kalaw min qabl sai Allah ya ce me wa kana amrul lahi qadaran maqdura lamarin Allah madaukin sarki ya kasance kaddarawa ne abun kaddarawa Allah shi ke kaddara duk abin da kaga ya faru a duniya in ka samu Allah in ka rasa Allah ka ta haihu Allah ka samu kuɗi Allah kai asara a kasuwa Allah dimishin Allah Allah Allah Allah Allah duk abin da ka samu sai ka da Allah madaukin sarki shine wanda ya kaddara a waccan aya Allah ya ce wa kalaka kulla shay'in huta taqdira duk wani abu da ka gani Allah shi ya halice shi sannan kuma ya kaddara masa yadda zai kasance kaddarawa daga wajen Allah maɗaukakin sarki yaushe za ka zauna a ciki yaushe za a haife ka yaushe za ka fara tafiya yaushe za ka ainihin fara gudu yaushe za ka samu aiki yaushe za ka yi aure yaushe za ka haihu furfura farko yaushe za ta fara fito maka ta biyu yaushe za ta fito yaushe idon idonka karfinsa zai ragu? yaushe za ka fara sunkuyawa yaushe za ka tsufa yaushe za ka mutu yaushe za a binne ka yaushe za a yaushe yaushe Allah ya kaddara a waccan aya Allah yana magana da annabi Musa ya bashi labarin abubuwan da ya faru har gudun hijira da ya zuwa Madiyan sannan ya sake dawowa Allah ya ce da tafiyar da kai da dawar da kai duka kai shi ne ala kadarin ya Musa a bisa wa mu inji Allah madaukakin sarki kenan in ka tafi Gombe kaddara in na shigo Jos kaddara kadaro Allah ga da aliyu ya zo alaƙadari alalan ma ya gangaro alaƙadari ni ma na zo alaƙadari shi ma ya je alaƙadari a wacce aya Allah ya ce wa in min shay'in illa inda na ka za'inu duk wani abu da ka gani a duniya Allah ya ce muna da taskokinsa in ji Allah shi Allah komi yana da taskasa yana da me yana da taskasa ba abin da bai da taskasa in ya gada ma sai ya bunturo a taskar ya baka in ka ka samu kudi wa ya baka Allah ne ya baka shi ke da taskar in ka samu mulki wa ke da taskar mulkin idan ka samu jama'a suka bi ka wa ke da taskar jama'a shi ya sa maluma kullum ku bi Allah kullum ku bi me ku bi Allah in kun bi Allah Allah shi ke mallakar zukatan jama'a sai ya lankwaso sai su bi ku duk yadda kake ga kana da kwarjini duk yadda kake ga kayi sama duk yadda kake ga ka samu ɗaukaka kana ɗaga allon ka faɗa kana muzurai <laughs> wallahi Allah ne in Allah bai gana ma ba sai a watsa ya barka matakka ma ku ta rikici da ita sai ka ce kaza kaza ta ce mm, mm, abi a hankali ka fara samun matsala ko baka fara samun matsala ba ka fara samun matsala Allah ya ce wa manu nazilhu sai dai ba ma saukar da shi illa bi kadarin ma'alum sai bisa gwargwado sananne yadda muka kaddara za mu rinka sassauko da shi haka muke sassauko da shi in ji Allah a waccan aya ta suratul radi Allah ya ce Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa hmm. Allah ya san abin da kowace mace ke dauke da shi a ciki jariri yana cikin ciki wa ya san me a cikin Allah tana yi ka ce likita na iya aunawa ya gane namiji ne ko mace ɗa ɗaya ne ko yaya biyu a wannan cikin ya fara girma ne cikin ya fara be ya fara girma idan cikin yana sati ɗaya zai iya ganewa in yana sati biyu zai iya ganewa kai kaddara ma cikin ya kai wata bakwai ko takwas likita ya gwada ya gano ɗa ne guda ɗaya namiji to tambayar da zamu maka mr medical doctor ka gano ɗa ɗaya ne ɗan kuma namiji tambayar mu a nan gurin da allah wannan jaririn ciyaman ne na local government ko kansila gwamna ne ko alaramma mai tafsiri ko masanin fikihu dan tattasai ko dan lemo ko dan albasa ko dan dankali ko dan ko dan ko dan akwai likitan da ya sai gane Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa wa ma gidul arham wa ma zidad. Allah ya san abin da mahaifa ke tauyewa ya san abin da mahaifa ke karawa me ake nufi da mahaifa ke tauyewa ko ta kara malamai su yi magana uku magana ta farko ana iya haifuwar yaro bai da wata gaba a jikinsa wannan ya zama mata gidul arham ana iya haifar yaro kowane hannunsa da yatsa shida saboda an samu karin cindo ya zama wa mata zidad. magana ta biyu suka ce wani lokaci mace in tana da ciki takan yi jinin haila wani lokaci in tana da ciki ba ta yin jinin haila amma mafi yawa shine ba ta yin jinin haila to matar da tana da ciki kuma tana jinin haila jaririn da ke cikinta girmansa da nauyinsa ba zai kai jaririn da matar ba ta jinin haila ba saboda haka shi wannan jariri mahaifa ta tauye shi wannan kuma da matar ba ta jinin haila yaron ya fito bulbul dumul dumul luwai luwai da nauyin shi shi kuma an samu matar zad magana ta uku wata mata tana iya haihuwa kamin wata tara a samun wata shida ko wata bakwai abin da ya sauƙaƙa shi yasa zaka ji ana cewa ɗan bakwai to wannan ya zama wa mata gidul arham wa mata zat wani lokaci cikin yana iya wuce wata tara ya kai goma ko sha ɗaya ko shekara ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko abin da ya sauƙaƙa an ruwaito daga aisha radiyallahu anha cewa ciki baya wuce shekara biyu imamu malik ya ce aisha ta ba da labari ne da abin da ta gani a zamaninta mu a zamaninmu mun samu cikin da ke wuce shekara biyu mm. ya ce ga makwabcina matarsa in ta ɗau ciki ba ta haihuwa sai bayan shekara hudu jaririn shekara hudu yake yi a cikin ciki saboda haka ta haifi 'ya'ya guda uku a cikin shekara goma sha biyu ibn sirin yana karantarwa a masallaci sai ga wani mutum ya shigo yana zuwa ya ce ala gafarta malam na shiga matsala a taimaka mun da addu'a me matsalar ya ce matata tana da ciki yau shekara hudu cikin bata haife shi ba to malamin sunna za ka same shi da tawali'u da kankan da kai da wajen Allah malamin sunna za ka same shi da tawali'u bai yi wa Allah kankan ba bai yi wa Allah garaje ba kamar malaman bid'a ba su ne wayanda wai su daraktoci protocol ne na Allah duk abin da kake so zo ta ofis sa ake samu malaman sunna ba sa wannan shi yasa malamin sunna in ka zo ya ba addu'a ba zai ki maka addu'ar ba dan ya halatta amma sai ya koya ma kai ma ka rinka yi sai ibnu sirin ya ce to ku me kuka ɗauke mu ne kan annabawa kuka dauke mu ko me wa ya faɗa maka kai in ka roki Allah ba zai ansa ba mutum ya ce Allah gafarta mana a taya ni da addu'a ibnu sirin ya ce to jama'a mu daga hannu mu masa addu'a cikin mu nan Allah zai karbi addu'ar wani sai aka daga hannu ibnu sirin ya fara addu'a Allahumma hazihi almar'a in kana fi batniha hari fa akhrijhu wa in kana fi batniha jariha jariya fa abdulha gulam fa ka tabhu ma sha wa tuzbir wa ka umul kitab ibnu sirin yana addu'a yana addu'a bai sauke hannunsa ƙasa ba sai ga yan aiko mutumin nan ana neman sa a cikin gida mutumin ya tafi da gudu kamin a sauke hannu sai ga mutumin ya fito da jariri a cikin jini matar har ta sauka a wannan lokaci da aka miƙa wa ibnu sirin jariri ya karbi jariri zai yi wa jariri addu'a sai jariri ya dan bude baki ya murmushi sai aka ga jaririn ya gama fitar da hakora gaba ɗaya da za a miƙo ƙashi wal fawr da gaggauta zai fara gurgura Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta gizul arhamu wa ma ta hmm. sai Allah ya ce wa kullu shay'in hmm. komai da ka gani a duniya indahu bi miqdar mm. akwai kaddara da Allah ya ainihin wato kaddaro masa gwargwadon abin da zai kasance a wajen Allah madaukakin sarki saboda haka duk abin da ya faru dole kai daga Allah ne imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukuni na musulunci Allah ka samu dace malamai suka ce duk sanda ka zama mai imani da kaddara akwai riba da zaka samu akwai kayan marmari da zaka tsinka a jikin bishiyar imani da kaddara wasu kayan marmari ne ake tsinka yayin da kai imani da kaddara ka yadda da kaddara a cikin ranka abu na farko da zaka fara samu albarkar imani da kaddara shine zaka samu at-tawakkul zaka samu me at-tawakkul me at-tawakkul shine dogaro ga Allah imani da kaddara ka san shi ke badawa Allah Allah shi ke hanawa shi ke kashewa shi ke rayawa duk duniya ba mai iya baka in Allah bai baka ba ba mai iya hana ka in Allah bai hana ka ba duk duniya ba mai iya tsina nama komai sai da yadda Allah wannan zai sa ka samu tawakkali ka zama cikakken mai dogaro ga Allah maɗaukakin sarki wannan shine riba ta farko da mai imani da ƙaddara yake samu a wajen Allah maɗaukin sarki shi yasa Allah ce kullun yusibana kullun illa ma kataba Allah lana huwa maulana وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد لنا سبلنا نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله يقول كفر ابو ka النبي محمد صلى الله عليه وسلم lan yusibana ba abin da zai same mu illa ma kataba Allahu lana sai abin da Allah ya rubuta mana wannan ita ce aqida tawa ahlus sunna wal jamaa shi yasa ga ba a ta ahlus sunna ba be ba za ka zo kana muzure kana to billahi lazi a ahlus sunna ba ka razana shi ba ka me ba ka razana in ka ga yi wannan razana wannan dan bid'a ne shine da wani malami ya harare shi ya ce da mu zaka ja to zaka gani sai ya rude ya ce na shiga uku malam ya ce zan gani zan shiga bala'i billahi lazi ya ake kara makaho da kai karawa kara makaho da kai makaho ya za a masa barazana aka ce zaka gani ya ce billahi lazi dama abinda nake nema kenan me makaho yake nema kullum bana illa ma kataba Allahu lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta bana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana wannan ne yasa ko ga malaman sunna ba sa tsoron isar da sakon Allah wallahi in za mu faɗi gaskiya a tsiyayar da jinin mu sai mun faɗa forward ever backward never kuma wannan ne yasa kuka malaman suna ba wanda ya fi karfin su gaya gaskiya ba wanda ya fi karfin me wallahi ba dan adam a doron kasa da ya fi karfin mu gaya masa gaskiya sai dai in ba mu fahimce ta ba wannan yasa kuka wayannan malaman na suna ba wanda ba ma wa nasiha in ta kama in mu muka yi kuskure su mana in su suka yi ba da mu ce aka ramaka Allahu a gyara na aka ramaka Allahu a gyara waye shugaban kungiyar zara na kasa Sheikh Abdullahi Balalo in yau ya ba daidai ba za mu gyara mashi mu ce aka rama kalla shugaba an samu matsala nan gurin a gyara shi kuma Allah ya shi da saukin kai ga tawali'u ga karban gyara cewa yake yi in kun ga yi daidai ku gyara mun in ban gyara ba Allah ni zai kama in ba ku gyara mun ba ku Allah zai tambaya in na yi kuskure ku gyara mu kullum magana su kenan da nayi kuskure yi ba daidai ba ku zo ku gyara mu wannan shine jagoranci na mai daga sanda ka zama mutakabbirin jabbar ba mai iya gaya maka gaskiya kowa na tsoro na kusa na tsoro na nesa na tsoro ka sake hanya ka shiga daji ai rasa wa zai taro ka ka shiga bala'i wallahi daga nan ka shiga bala'i kuma kun san me ke jefa ma me ke jefa malami cikin wannan bala'in shine ku tsaya kullum kuna dasa wa mutane girman ku a ransu ba girman annabi ba shi yasa karantarwa ahlus sunna maluman suna kullum girman annabi suke dasa muku a zuciya girman wa girman annabi suke dasa muku ga matsayin annabi albarkar sanin girman annabi sai ku girma masu wannan shi zai sa in sun taka sunna ba za ku ba su ba don kun san annabi ya fi su girma amma in kullun girman ku ake dasawa kullun dai ku kai ni kullun dai ni ni ni ni to sai mutane su ɗauka na fi annabi matsayi sai ya fi girmama magana ta fiye da ta annabi sai ya fi girmama umarni na fiye da annabi sai ya ce ga hadisi ingantacce rawahul bukari ba wanda ya ji abun a jikinsa amma da an ce malam ne faɗa a ce babban magana al'alimu tun mai tarin sariyar magana ku ji tsoron allah maluman sunna ku ji tsoron allah ku gina wa al'umma girman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatansu yadda da an taba annabi mutum ya ji an tsokano bala'i da an taka sunna mutum ya ce bai yadda ba da an tsallaka boda an shiga hurumin manzan Allah ka ce baka yadda ba wani ya yi shiga hanci da kudundulo a ofishin annabi ka ce baka yadda ba lokacin ne ka gane matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uwata da ubana fansa ne a gare ka ya rasulallah wannan shi yake haifar da wannan matsala to daga lokacin da kuka gane imani da kaddara ba ka barin sunna saboda mai gidanka dan ka san ba shi ke rike da kai ba ba ka barin sunna saboda malaminka don ba shi ke rike da kai ba ba ka barin sunna saboda oganka a siyasa don ba shi ke rike da kai ba ba ka barin sunna saboda oganka a gareji don ba shi ke rike da kai ba ba mai iya raba ka da sunna saboda ka san girman Allah za ka samu cikakken dogaro ga Allah daga sanda ka dogara ga wani Allah ka rike banza ka rike kumfa ka rike shiririta a da labarin tambaya duk wanda ka rike kace da shi ka dogara zai dawama wata ran zai yi me zai mutu ko akwai wanda ba zai mutu ba to duk wanda ka dogara da shi ka dogara ga gwamna sai ya mutu ka shiga uku ka dogara ga dipiti ya mutu ka shiga matsala ka dogara ga alhaji ya mutu ka shiga matsala ka dogara ga sanata ya mutu ka shiga bala'i ka dogara ga dan majalisa ya mutu ka shiga bala'i ka dogara ga minista ya mutu ka shiga bala'i in za ka dogara dogara ga wanda bai mutuwa wa tawakkala ala alhayy allazi la yamutu wa allazi وسبح بحمده وكفى وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله يتي إن ذاك دوغرة دوغرة غرائية وند بي متوا شيني وا الله ما دوكي كنسلك sannan kun san matsala ta gaba duk wanda ka dogara da shi a duniya akwai inda bai iya warware ba matsala kaddara ka dogara ga gwamnan jihar gombe sai ka tafi kasar cote d'ivoire sai ka shiga matsala me zai iya maka akwai abin da zai iya ba kaddara shek abdullahi balalau sai ya dogara ga gwamnan su gwamnan adamawa ana nan ana nan sai tafiya ta takwashe shi zuwa tarayyar soviet san tsohuwar kasar rasha yaya akwai abinda zai yi ko akwai iya inda nan ne shi allah madaukin sarki shi shi ne yake da unlimited jurisdiction daga mafitar rana har mafaɗa rana duk inda ka shiga matsala da ka daga hannu yana nan zai saurare ka don shi ne rabbul mashariki wal magharibi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila shi ne ubangijin mafuda rana da mafaɗa rana ba abin bautawa da gaskiya sai shi in zaka dogara to fattakhidhu wakila rike shi shine abin dogaro kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana Allah ya ce wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah masu imani su dogara wannan ne yasa yan izala aka rubuta tarihin ku da tawada ta zinari har duniya ta nade in Allah ya da ba a da tarihin ku akwai wanda saboda sunan nan ya rabu da baban shi haka ne akwai wanda saboda sunan nan tsoho ya kore shi daga gida akwai wanda saboda sunan nan ya baro tsohuwa akwai wanda saboda sunna da aka kore shi daga anguwarsu akwai direban da aka kwace kiɗi motarsa saboda sunna akwai wanda aka yi mai sharri aka kore shi daga aiki saboda sunna akwai wanda aka kwakwale wa ido saboda sunna a taraba na san wanda 'ya'yan marinansa aka ɗora akan dutse aka ɗauko dutse aka rinka kwankwatsawa sai da aka farfasa su saboda sunna amma an bar sunnar kai akwai wanda aka kashe saboda sunna an ba sunna ina su sheikh jafar mahmud adam kano an ba sunnar an sake ba mai iya raba mu da sunnar annabi duk bala'inka ko a daka ko a raya ko a tankaɗe ko a surfa ko a yi kulikulin rakiya ba a raba mu da sunnar annabi saboda mai wa malana allah na tawakkala ala allahi wa kadi wa malana lana subulana me ye gare mu ba za mu dogara ga Allah ba bayan ya nuna mana hanyar da ya kamata mu biya dora mu akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nasbiranna ala ma azaitumuna da sharri da kage da yarfe da gutsuri tsoma da bugu da zagi na tuna sanda muka taba zuwa wa'azi a nan Jos haka aka rinka daukan yan agajin mu a yaudare su da sunan za a ba su abinci a tube su tsirara a jefa su a cikin kwata a cikin ina a nan Jos har yanzu wasu daga cikin agajin suna nan dare a tube mutum tsirara a jefa shi kuma wanda ya tube shi tsiraran ya jefa shi a kwata shi ma yana da'awar sunna yana da'awar izala a tube mutum a jefa shi a kwata ana cikin garin jos ba wani wuri ba yanzu shaka hasan sai yake faɗa har duka a masa aka rama kalla da aka dake ka kudin wa ka ɗauka kayan wa kasata wa kai wa sharri wa kai wa kazafi wa kai wa kage wa ka buga wa ka zaga wa ka taka kayan wa ka zubar menene laifinka wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid wannan shine wala nasbiranna ala za azaitumuna zamu hakuri kan duk azabar da za a mana sai Allah ya ce wa alallahi falyatawakkalil mutawakkilu duk mai dogaro in zai dogara ya dogara ga Allah in ji Allah madaukin sarki abu na biyu da imani da kaddara yake bayarwa zai cire maka hasara daga zuciya zai cire maka me yanzu in ka yadda Allah ke badawa shi ke hanawa shi ke kaddaro talauci shi ke kaddaro wadata shi ke kaddarawa wane ya zama shugaba wane ya zama talaka da Allah an ka imani da wannan wani zai samu abu kai kai hasara wani zai gina sabon gida ka ji haushi wani zai sai sabuwar mota ranka ya ɓaci wani zai ɗinka sabuwar riga kamar zaka cije shi waye kaddaro wani zai yi sabuwar amarya ka masa mummunan addu'a to waye kaddaro wani zai samu matsayi ka ji haushi waye kaddaro kenan idan ka ga idan ka ga wani ya samu matsayi ko arziki ko wadata ko rufin asiri ko ɗaukaka ko gida ko wani abu ka ji haushi ka kuntile to abin da yake kawo shi da rashin imani da kaddara idan ka yi imani da kaddara za ka yi da mutane ba daidai Allah yi su ba ko ya zo ka daidai suke kai suwa suka fi kowa daraja annabawa to annabawa ma ba aji ɗaya suke ba wani ya fi wani inji Allah a wajen daraja tilkar rusulu faddalna na tilkar rusulu faddalna منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس full stop full stop full stop full stop Allah ya ce tilkar rusulu waɗancanan annabawa Allah ya ce faddalna su kansu mun fifita sashin su akan sashi idan annabi har matsayin annabi da girman annabi in Allah ya ɗaukaka wani a kansa zai iya amincewa kai waye da ba za ka iya amincewa ba kai waye kowa da irin ɗaukaka da Allah ya bashi matsayin da Allah ya baka akwai wanda Allah bai bashi ba kuma ya haƙuri ko bai haƙuri ba to kai kuma idan Allah ya ba wani matsayi gaba da kai haƙuri ya kamata kai ko ba haƙuri ya kamata kai ba kun san me yasa Qurayshawa suka ƙi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hassada suna gaba shi ya cancanta ba akwai wanda ya fi shi cancanta wa qalu laula nuzila hazal alquran wa laula nuzila ala rajulin min azim sai Allah ya tambaye su ahum yaqsimuna rahmat rabbik Allah ya ce sai ga suna cewa me yasa wannan qur'anin ba a saukar da shi ga ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu manya-manya da ke zaune a nan alƙaryu guda biyu ba suna ganin annabi bai cancanta ba annabi maraya annabi yaro karami a gaban su aka haife shi yaushe ya taso a ce wannan wai shine wanda wai zai zama annabi shine babba shi za su girmama wallahi da kunne na danjo wani malami yana wa'azi yana cewa ni kamin izala ta haɗe ban ma san wani abdullahi balalo ba ni kadai na ji ni kadai na ji to kaddara baka san abdullahi balalo ba kamin izala ta hade Allah ya san shi ko bai san shi ba ba ku an samu ba to kai da baka san shi ba me zai cutar da shi dan kai baka san shi ba sannan tambaya ta gaba kai kowa ne ya san ka ko akwai wanda bai san ka ba akwai wanda an faɗi sunanka sai ya tambaya ce a ina aka yi ka shi bai ma san ka ba to menene matsala menene illa dan ka sanni ko baka sanni ba me illa ce me illa ce akan mimbari fa akan mimbari ni ban san wai bai ma san wani abin nan ba wai wannan wai yana ganin wai ba ma san shi ba ban ba san wani kaza kaza ba ni suwa da suwa da na sani ban san da labarin tambaya sharadin shiga aljanna lahira akwai sai ka san mutum shiga aljanna lahira akwai sai ka san mutum kamin ya shiga aljanna tsallake siradi za a kawo ka ne a ce wanda ka sani ya tsallake wanda baka sani ba wani tsallake ba to me magana ban san wane ba ko na san wane me ya kawo wannan daga ran da kake tunanin duk duniya ba wanda ya cancanta abin shi sai kai kai dole sai kai ko abika ko ka raba kan jama'a wannan ya zama shine tunaninka to ka gaggauta tuba zuwa ga Allah wannan tunanin kuskure me yasa nake faɗin wannan magana ɗaukaka Allah ne yake bada ita matsayi Allah ne yake bada shi na tuna sanda aka zaɓi Sheikh Abdullahi Balalo mataimakin shugaban kungiyar Izala na ƙasa Adamu Aliyu kana wurin ina wurin Sheikh Alhassan Sa'idi yana wurin ina wurin yana wurin wallahi yayi kuka ranar na ɗauka zai mutu ba shi kaɗai ba sai da ya samu kuka tukan yace ban yi ya ce ba zan iya ba ya ce shekaru na ba su kai ba ya ce ilimi na bai kai ba kashi na bai yi kwari ba ya za ku tara wayannan gingima gingiman dattawa da wayannan manyan doktoci da shehunan malamai ku ce in shugabance su na hada ku da girman Allah ku dauke mun yana kuka da hawaye yana na hada ku da girman Allah ku shugaba mai gandu ya ce mun dora maka Allah ne ya dora maka duk wanda aka bashi shugabanci ba shi ke so ba Allah zai taimake shi Allah ka gafarta shugaba mai gandu to menene matsala ciki sai inda zaka samu matsala in ka ce dole sai ni to yanzu ka jawo kanka matsala akwai tambayoyi dole sai ka ansa sai mu ce aka maka Allah saboda mai al'ilmu ya aluwa layu ula alaihi eh. ilimi ne sama eh. sai mu ce to matsalar mai sauki ne sai an yi jarabawa ake gane malamai a yi jarabawa a malaman izala wanda ya ce na ɗaya za mu bi shi an da matsalar ko ba warware ba a saurara a saurara a saurara idan duniya da adalci matsalar ta kare ko ba ta kare ba sanda lawan shek lawan abubakar ya rasu a kaduna aka ce za a sa kalifa rigima ta taso ya aka ce ayi sai aka ce a yi jarabawa ko da aka je aka yi jarabawa malaman sun ci ko ba su ci ba sun hau kan kujera ko ba su hau ba akwai wanda ya jayayya yo matsala irin wannan mai sauki Inda dai ilimi shine a sama ba a wuce ilimi wanda ya fi ku karatu shine a sama to sai an yi jarabawa ake gane malami a zo a yi jarabawa ni ma zan shiga amma kuwa da kyau matsala ta gari kai ku ce Allahu akbar tambaya ta biyu idan ka ce a'a a saurara in ka ce a'a to yanzu ba magana ilimi ba ne muka ce menene ka ce kun ga dai izalan nan shek ismail idris shi ya kafa eh, eh. saboda haka sai mace to ai matsalar mai sauki ne tunda shi ya kafa tashi ce a ka'ida mutum in ya kafa abu kuma abun nashi ne in Allah ya karbi rayuwarsa kayan nawaye kayan nawaye shan Ismail Idris yana da yaya ko bai da su cikin 'ya'yansa ku dauka kun ga ku zama karami ya da shekaru da yawa eh, kun ga shekarun ku zama kaɗan ne eh. in kun yarda da wannan ka'ida ko shi ku ɗauko ku sa shi gaba duk da ta wannan za su taru da mu mu yi masa biyayya babu da matsala saboda an dauki gado an maida wa mai kayan gada an zauna lafiya in ka ce a shi wannan karami ne bai cancanta ba na fi shi shekaru mu ce matsala ta shekaru ne eh to ku zo ku taro yin zala gaba ɗaya wanda ya fi kowa shekaru a lissafi ya zama shugaba za mu bi akwai ba senate president a cikin senate president an warware matsala ko ba warware ba idan ka ce a ba wannan ba ne ina nufin tsofaffin 'yan izala wa'anda su suka kaba to constitution na izala ya ambaci sunan mutum goma wa'anda suka kaba ko babu su a constitution ku nemi constitution din izala akwai mutum goma da constitution din izala a rubuce aka ce wayannan su suka taru suka kaba kungiyar izala mutum goma suna na a rubuce a constitution akara makalla a saurara akara makalla babu sunanka a ɗauko wayan nan mutan goma da sunan su ke rubuce tun da yanzu matsalar ta wayan da suka kafa ne duk wanda aka ɗauko guda goma sha biyu mutum goma sha biyu ah, kai ko ma mutum ashirin ne ba dai suna rubuce ba eh. to a ɗauko ɗaya daga cikinsu duk wanda aka ɗauko mun amince za mu masa biyayya mm. in ka ce ba wannan ba mu ce to wace ka'ida ce ka dogara da ita banda kai ba wanda ya sai shugabanci faɗa mana <laughs> sai Allah ya ce ahum ya kasimuna rahmatar rabbik ahum ya kasimuna rahmatar rabbik wai masu faɗin wannan magana su ke raba rahamar Allah masu faɗin wannan magana su ke raba rahamar Allah wa ke ɗaukaka wanda ya ga dama wa ya fifita jama'a kan 'yan uwansu وهو الذي جعلكم خلائف وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم يوا إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم كايكو الله أكبر الله أكبر وادي سيو ba yanzu bai kare ba a saurara manyan maluma suna nan za a ci gaba da wazi da yadda Allah gobe in Allah ya kai mu za mu ɗauko toci mu ɗan ƙara mata batir mu a saurara kun kalli wannan ginin da ke bayan mu ga gini a nan bayan mu kun kalle shi shi ne ginin da muke so mu nemi taimako domin karisa shi duk wanda ya kalli wannan ginin an yi aiki a wurin ko ba aiki ba Allah ka saka waɗanda suka bada gudunmawa wajen wannan gini kun sauna abin ban sha'awa na gani a tafsirin ramadan na bana hatta shugaban majalisar malamai ya kawo ziyara ya bada gudunmuwar kuɗi wajen naira dubu ɗari biyar a wannan gini Allah kaɗai ya san bayin Allah da suka bada taimako duk waɗanda suka bada taimako nan muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi kun san matsalar mu izala sarkin adalci mm. in kai daidai mu ba eh. mu cutar da kowa ba to amma a saurara gobe na san gwagwarmaya ce ta masu hali mu talakawa zunzurutun jama'a da na gani a wurin nan in kowa zai ba da sadaka watakila mu kaɗai talakawa mu karasa aikin gobe an zo kuɗi sai mu nemi wani fili a fara sabon project eh. ya ku bayin allah ni na cib lancin talakawa saboda ka zan kaddamar da lancin din talakawa amma wannan na talakawa ne iri na irin su adamu aliyu eh. Eh. ya in bude eh. in na bude za ku biyo ni za ku sa ta ku gudunmuwar duk wanda a shirye yake yanzu mu kaddamar da gidauniya zai sa sadaka sa ciki daga hannu ya ce Allahu akbar ah. duk wanda ya shirya ya ce Allahu akbar ah. a ah, na ga wani yana sa hannu aljihu ta sai na bayar kamin kowa ya bada kun san dalili in an je lahira Allah ya ce to Muhammadu Kabiru kai ka fara bada wa fara wucewa aljanna sauran sa zo daga ni ne ce blanca ah, ala rama ni zan bada naka gana ala rama naira dubu daya fi a adamu aliyu naira dubu daya fi sabilillahi akwai wani gana ga shi bayan ka ga wani na gaji a bayana to shi ma dubu ɗaya fi sabili lahi akwai wani akan mimbari ga adaran ba sami bula shi ma naira dubu ɗaya fi sabili lahi ni ma naira dubu ɗaya fi sabili lahi saboda haka yan agaji ku saka wanda bai zo da ko kwandala ba mun ɗauke mashi amma ko kwandala ka zo da ita raba biyu jefa mana fucika ka rike fucika duk wanda yake da halin da zai ba da sadaka ya bayar kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhaji Bashir Makama eh. tsohon sakatare na kungiyar izala a kan hanya ana tahowa Zariya, ya ce watakila sai da safe zai samu daman karasowa eh. don allah ga sadaka sadaira dubu ɗaya shi ma an zo a jefa masa idan agaji ɗazu muna gangarowa daga Zariya mun haɗu da su a kan hanya ya tsaya muka gaisa aka yi wa juna addu'a ya ce yana yi wa Allah godiya izala ta zama sabuwa izala ta zama sabuwa ta dunkule ta hade ya ce kuma in Allah ya daba mai kara raba ta ila yau kiyama ko za ku bari wani ya kara raba ku yan eh, izala za ku bari wani ya kara raba ku kun dunkule ko ba ku dunkule ba za ku ƙara kafurta juna za ku ƙara cewa ba ku bi juna sallah ba za ku ƙara cewa ba cin yankan juna za ku haramta auren yayan juna kun zama yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya tsintsiya madaurin ki ɗaya kai ku ce allahu akbar in allah ya yadda aiki yanzu aka buɗe yanzu izala bari shugaban kungiya ya hawo za ku ji labarai na faranta muku zuciya za ku ji yadda izala take ɗaukar matakan haɗa kan ahalin sunna na najeriya gaba ɗaya gabar da yamma kudu da arewa da yardar allah ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد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 wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ta